maza su yi maza su canza mana dipiti su yi maza maza su canza in ba haka ba za mu yi musu zanga-zanga ta ɓarya da muciya za su fito mata mu ne masu kuriya da 'ya'yanmu amma lokacin da duk aka tashi ba za a bamu ba mu a mu ba sai a danna mana mu sannan sai su tsaya kawai sai shinkafa kawai za a dafa ko kuma wake zalla to ba mu yadda ba duka duka najeriya ina faɗa musu mata wasu mata kenan yayin wani gangamin nuna korafi game da yadda jam'iyyu suka fitar da 'yan takara ba tare da an tunar da su matan ba su dai matan a gana wasu da manema labarai a yola da jihar adamawa sun fa nuna takaicinsu tare kuma da zargin cewa a wasu jihohin an mai da su saniyar ware hajiya hadiza ningi da ake wa lakabi da hadiza yar mai ganye ita ta fara yin bayani da cewa ba za a sa mata ba muna da mata masu digiri digirgir muna da mata masu kwazo ba wai a ɗauko matan ma in matan ne a ɗauko mana birbiri wanda ba za ta tafi da jama'a lami lafiya ba ba za ta tafi da jama'a ta yi musu abin farin ciki ba muna da masu kwazo a cikin matan kuma ina kiran 'yan takara gwamna da babban murya su zauna su nutsu yanzu fa tafiya yanzu ba a tafiya namiji da namiji kai gwamna in ka ce ba za ka ɗauka mana mace ba mu ma ba za mu baka ƙuri'in mu ba duk gwamnan da bai ɗauki mace a a a a cewan eh, eh, matan nan ita ne difiti nashi ba to lamu ma ba za mu ba da mu ba daga daga PDP APC in suka ɗauki maza ba mu yadda ba kowane abu sai maza maza maza maza maza maza maza ina zai kai mu duniya ta waye ko ina ana tafiya da mata ita ma ana ta tsokacin wata yan rajin kare haƙƙin mata kuma yan siyasa a jihar Adama Hajiya Adama Usman Shalan na mai ra'ayin cewa in za mu fita duk inda mace ta fita kai ba PDP ba ni ina PDP amma duk mace in ta fita ko ba PDP ba mu mara mata baya tunda abun ya zama zalunci ne ka ga yadda binani take yi ni ban taba zauna da binani ba ni ban taba wani aiki da binani ba amma abin da take yi ma mutane da jama'a da tsofaffi da manya da yara makaranta makaranta ko ina kowa ya san da binani saboda haka nan da aka yi mata wannan abun ta koma ba a nan ta kowane fati ta koma ina roƙon matanmu na adamawa mu taru mu mara mata baya mu mara ma mata kawo yanzu kusan jam'iyyu goma sha biyu ne ma suka tsaye da yan takarar gwamna a jihar adamawa cikin su har da mace guda da ke son fafatawa da mazan inda kuma har yanzu ba wani korafi da aka mika ga hukumar zabe a jihar game da yan takarar da aka lika sunayensu a shirkwatar hukumar zaben inec barista kasim gane gaidam kwamishinan hukumar zabe na jihar wanda yanzu aka sauya wurin aiki zuwa jihar gombe ya yi bayanin cewa yan takara na gwamna kamar guda goma sha biyu ne kuma na majalisu duka guraren da tsaya an tsayar amma ba duk yan siyasu kamar goma sha ɗaya ba kowane ne ke fildin din kan abin yan takara din a kowane matsaya ba amma dukan wanda suke zaba su ba da wannan wani su ba da sanata guda ɗaya wani sanata guda biyu haka duka ina suna kuma muna da akwai ma mata mace mai tsaya takarar gwamna akwai kuma mata guda biyu wanda suke matsayin dukuti gwamna kamar da yadda jadawalin hukumar zaɓe INEC ke nuna a watan gobe na fafareru ne idan Allah ya kai mu ake sa ran soma gudanar da waɗannan zaɓuka da ka iya kawo sauyin gwamnati ko kuma a ɗora daga inda ake. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.